za mu tashi goma sha tara afwan za mu tashi kaifa yulabbil mukrimu fil hajji aw al umra mai harama da aikin haji ko umra ya zai yi talbiya wato ya zai yi harama da aikin hajinsa ko umra ko bayan ya yi harama mai zai faɗa shi ne ce ga yadda zai talbiya ɗin alaman ya yi harama da aikin haji ko umransa shine labbaika labbaika Allahumma labbaika labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wannan an rawaito daga Abdullah bin Umar yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake yin harama yana cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak yace la yazidu ala haula'i kalmat baya kari akan waɗannan kalmomi wani hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da isnad Bukhari ya rawaito shi da isnadi wanda yake eh, Bukhari da Muslim suka rawaito shi labbai fasaran talbiyan shine labbaik Allahumma labbaik wato amsawarka ya ubangiji amsawarka wato kawai mutum na cewa ya amsa wa Allah ne tunda dukkan wanda zai je aikin haji a riga an kira shi kamar yadda ubangiji ta lace wa azin fi nasi bil haji ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya tina min kulli fajin anik wato ka yi ainihin kira zuwa ga wato mutane aka ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kira jama'a zuwa ga aikin haji za su dinga zuwa masa wasu da kafa wasu kuma da abubuwan hawa Sosai. ya ce ya ubangiji ya za a yi murya ta tafi sauyin kowa da kowa sai Allah ta'ala ya ce ka kira din mu ne masu isarwa to da ya kira din kuma kowa ya amsa duk mai zuwa aikin hajji ya amsa wanda ya amsa sau ɗaya sau ɗaya zai je wanda ya amsa sau biyu kuma zai je zai je sau biyu to idan mutum ya yi harama da aikin hajji sai ce labbaika Allahumma labbaika na amsa maka ya Allah na amsa maka labbaika la sharika laka labbaika na amsa maka baka da abokin tarayya na amsa maka innal hamda tabbaz yabo wal ni'mata da ni'ma laka naka ne wal mulka da mulki la sharika lak kuma baka da abokin tarayya wannan shine talbiya lokacin da mutum aiki ya harama da aikin hajji ya niyya ya ce labbaika allahumma hajjan in kuma umra ce ya ce labbaika allahumma umratan to a lokacin ne zai yi wannan talbiya ne. addu'a ta gaba a takbiru idza ata rukun al-aswad wato inda zai kabbara idan ya zo hajarul aswad shine ar-rukun al-aswad yace tsafa nabi sallallahu alaihi wa sallam bil baiti ala ba'irin kullama ata rukuna ashara ilayhi bi shay'in indahu wa kabba wannan hadisin kuma daga abdullahi bin abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tsafa nabi sallallahu alaihi wa sallam bil baiti manzala ta sama ya yi tawafi na ɗakin kaba ala ba'irin a kan raƙuminsa kullama a tarukuna duk lokacin da ya zo hajarul akwat a share ilaihi sai masa sai nuni wato ainihin da hannunsa ko da wani abu a share ilaihi sai nuni zuwa gare shi bi shay'in da wani abu indahu a wurinsa wa kabbara kuma sai kabbara wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi da ake sa koya mana a nan shine idan ka zo hajarul aswad za ka yi nuni lokacin da za ka fara tawafinka to za ka ce Allahu Akbar don haka manzo Allah ta yi. tawawun da hannu za ka nuna ko da wata yar sanda wanda take hannunka to kenan zikirin fara tawafi shine Allahu Akbar sai addu'a baina rukunil yamani wal hajarul aswad addu'a tsakanin ar-rukunul yamani da kuma al-hajarul aswad hajarul aswad ita ce kusur wanda daga ita sai ainihin daga ita sai wato kofar kaba ita ce hajarul aswad kusurwan da daga kuma daga ita sai wannan kusurwan ita ne ake cewa arrukunul yamani dukkanin su suna kallon bangaren yaman ne shine bangaren wato kudu shi yasa ake ce musu arrukunaini yamani to amma idan an ce ar kawai aka yi shiru to ana nufin hajarul aswad idan rukunul yamani ake nufi sai an kara da cewa rukunul yamani to addu'an da ake yi tsakanin rukunul yamani da hajar azwar ita ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wato hadisin Abdullahi bin Sa'id yace ya ji manzon Allah ta sama yana faɗa tsakanin rukunul yamani da hajar aswad yana cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar fassaran addu'a ita ce rabbana atina fi duniya hasanatan ya Allah atina ka ba mu hasanatan kyakkyawa fi duniya a duniya wa fil akhirati a lahira ma ka ba mu hasanatan kyakkyawa wa qina azaban na!" kuma ka kiyaye mu daga azaban wuta wannan addu'a ita za ka yi ta maimaitawa ita ce addu'an da ta taro alkhairin duniya da lahira gaba ɗaya wannan hadisin abu dawud ya rawaito shi da imam ahmad kuma hadisi ne wanda yake hasan sai du'a ulwuqufi ala safa wal marwa addu'an tsayuwa akan safa da kuma marwa yace lamma dana sallallahu alaihi wa sallam min as-safa qara inna as-safa wal marwa min sha'irillah abda'u bima bada'a Allah bihi فبدأ بالسفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات الحديث وفيه ففعل على المروة كما فعل على الصفا وانا حديث كما دوغون حديث حديث الجابي بن عبد الله wanda yake siffanta aikin hajjin manzon الله صلى الله عليه وسلم mutumin da ya siffanta aikin hajjin manzala ta salama kamar jabir bin abdullah sai sa hadisin sa yake da tsawo hadisi ne da yake cikin wato ainihin sahihi muslim yace lamma dana sallallahu alaihi wa sallam min safa yayin da manzala ta sama ya kusanci safa bayan ya gama tsawafinsa. fara'a ya karanta wannan ayan inna safa wal marwata min sha'airillah wato safa da marwa suna daga cikin alamun addinin Allah bana son mutum ya karanta wannan aya sannan sai yace abda'u bima bada Allahu bi zan fara da abin da Allah ya fara da shi to iya wannan ake son ka karanta in ka hango safa za ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ka ce inna safa wal marwa ta min sha'airillah abda'u bima bada Allahu bi wannan shine zikiri yace haka manzo Allah ta Ya yace fa bada abi safa sai fara da dutsen safa faraqi alaihi ya hau kansa hatta albaita har ya ga ba. Ka'aba bada alqiblata sai ya fiskanci alƙibla fa hada Allah ya kaɗe ta Allah wa kabbarahu kuma ya girmama shi wato ya ce la ilaha illallah sannan kuma ya ce Allahu akbar wa qala to ga abin da ya faɗa din la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا wa إلا abdahu wa أنجز وعده ونصر عبده wato الأحزاب وحده ya hau kan dutsen دوت أن sai wannan addu'an doguwa. fassaranta shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya lakul mulku wa lakul hamdu dukkan mulki na Allah ne subhanahu wataala kuma yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai la ilaha illallah wahdahu babu an bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai an jaza wa'dahu ya zartar da alƙawarinsa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahdahu ya rusa taron kafurai shi kadai a lokacin da suka zo ya kan musulmai a gazawatul ahzab to wannan mazalla ta kuma ya karanta sai ce summa da baina zalik sannan sai addu'a tsakanin nan qala sai ya faɗi misali haza misalin wannan salasa maratin sau uku wato ya dinga yin wannan addu'a la ilaha illallah da la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir har sau uku amma in yayi guda ɗaya zai addu'a sa wannan tsakanin irin bukatunsa da yake so yayi wato irin bukatunsa da yake nema wajen Allah ta'ala sannan sai sake wannan addu'a sai sake yin ainihin wato addu'o'insa sai sake wannan zikirin ya sake wannan addu'a sai ya rufe wato za ka yi sau uku ka yi addu'anka a tsakanin waɗannan zikirori guda uku sai ce alhadis hadisin yana da tsawo ka karanta har ƙarshen hadisin wafi ya zo a cikin hadisin ففعل على المروة kama فعل على الصفا sai ya aikata a marwa din kamar yadda ya akan safa kamar yadda ya aka wato da yaje kan marwa ma sai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan ya addu'a ya sake maimaita ya addu'a ya sake ya sake maimaitawa wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi sai addu'a yawmu arafa addu'a yawmu arafa addu'an da ake ranar arafa "Kairu! Du'a du'a'i du'a'u yawmi arfa wa kairu ma kultu ana wan na min qabli la ilaha illallahu Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir eh, sai kawo hadisin kamar yadda nayi bayani wancan sati irin wannan abin da muka karanta a bayan da wannan ya kamata ya kawo mana addu'an ne kawai ba tare da bayani ba kamar yadda ya dauko a farkon littafin sai sai kawai inna safa wal marwa min sha'irillah abdu bima bada Allah bihi in ka hango safa sannan in kawo kansa kan kuma ka ce la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau uku kana ne addu'a tsakanin su haka idan ka je marwa ma to nan wannan hadisin amr bin shu'aib daga babansa daga kakansa yace manzo Allah sallama ya ce khairu du'a'i du'a yawm arafa وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wato mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa ce wa khairu ma qultu mafi alkhairin abun da na faɗa annani wan na min qabli da annabawan da suke kafina shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a ita ake son kai ta maimaitawa a ranar arfa فإن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sai kuma ka dinga shigar da addu'o'inka kuma irin wanda kake so domin babu wata addu'a mai karbuwa kamar addu'a ranar arfa ga wanda yake filin wato ainihin arfa wani hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne hasan to sai azzikiru inda al haram wato zikirin da ake yi a wajen mash'arul haram wato idan mu ya kwana a muzdalifa akwai wani wuri da ake ce masa mash'arul haram wasu sun ce wani dutse ne wasu malayan sun tafi ko ina a muzdalifa sunansa mash'arul haram so zikirin da ake a wannan lokacin shine ya kawo mana bayani na hadisin bayanin hadisi yace rakiba sallallahu alaihi wa sallam al-qaswa'a hatta ata al-mash'ar al-harama fastaqbala al-qiblata wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadahu wa lam yazal waqifan hatta akbara jiddan fadafa qabla an tatlu ash-shams wato jabir bin abdullahi ne yake bamu labari cikin dai wannan hadisin sa wanda yake dogo wanda yake karantar da yanda manzo Allah ta sama yi aikin haji yace manzo Allah ta sallama ya ki gida ne bayan ya zo muzdalifa ya yi sallar magariba da isha bacci yayi har sai da alfijir ya fito to da alfijir ya fito yayi sallar asubahi to a lokacin da ya gama sallan asubahi shine ainihin ya dinga ainihin wannan zikirin ya dinga wannan zikin to shine bayan ya sallan asubahin yace rakibal sallallahu alaihi wasallam alqaswa manzala sai ya hau sa da ake ce masa alqaswa sunan rakumin kenan hatta atal mash'ar alharam har ya zo mash'ar alharam wani wuri ne a muzdalifa fastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla fada'ahu ya roki manzala sallama ya dinga addu'a kenan wa kabbara sannan ya dinga yin kabbara wa halala kuma ya dinga cewa la ilaha illallah wa wahadahu kuma ya dinga kaɗe ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kalmar shahada sai ce falam ya zal waqifan mazala ta sa bai bushe ba yana tsaye hatta asfara jiddan har gari yayi haske kwarai fadafa qabla an tatlu ash-shamsu sai mazala ta ya tafi kafin rana ta fito wato sai yayi ta zikiri bayan sallan asuba yayi ta zikiri har da rana ta kusan fitowa sannan ya tafi wato ainihin mene zai jifan jamratul aqaba to kenan abinda ake so idan ce kwana a muzdalifa shine ya dinga zikiri bayan sallah ba har sai gari ya haske rana ta kusan fitowa sannan sai ya wato ainihin tafi kuma abin nan mina ya je ya jifa wannan sunan galibi yanzu an bata ba a dabbaka ta za ga kashin gari ya waye wato muzdalifa ta yashi yan kaɗan ne suke kwana a kashi goma da suke kashi ɗaya ne suke ƙarika kwana a garin muzdalifa wasu kuma wanda suka ƙarika kwanan kuma galibinsu da zaran sun yi sallan a ba suke kama hanyar nina yan kaɗan ne suke iya tsayuwa wato a muzdalifa ɗin suna zikiri har rana ta kusan fitowan kafin su tafi to sunna ce ta manzala ta sama a yi haka sai a takbiru inda ramiyar jimari ma a kulli hakatin sai kabbara yayin jifan jamratul aqaba ko kuma dukkan jamrori guda uku tare da kowace dakuwa da zaka zaka wurga ka dinga cewa Allahu akbar Allahu akbar kana jefawa yace yukabbiru kullama rama biha fatim inda al salati thumma yataqaddamu wa yaqifu yad'u mustaqbil al rafi'an yadayhi ba'da al-jamrati al-ula والثانية أما جمرة العقبة ويرميها ويكبر عند كل حفاة وينصرف ولا يقف عندها ونقم حديث عبد الله بن عمر اسم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي lokacin da yake aikin hajjinsa yukabbiru yana yin kabbara kulla ma rama bi hasadi duk lokacin da ya jifa da wata tsakuwa yake jifan shaiɗan, to yana kabbara yana Allahu akbar wayannan jamrori guda shidan guda ukun sai ce sun mai taƙaddam sannan sai yi gaba in ya jefi jamratul ula jamra ta farko yana kabbara Allahu akbar Allahu akbar zuwa su guda bakwai to sai dan yi gaba wa yaqifu ya tsaya ya da'u yana addu'a mustaqbil al-qibla yana da ne fiskanta al-qibla wato yana mai fiskantar makka kenan don a can al take ka'aba sai ta addu'a rafi'an yadayhi yana mai daga hannayensa kuma ba'da jamratul ula bayan jamra ta farko in ya gama haka yake addu'a wasaniya haka jamra ta biyu ya jefe ta da tsakuwa guda bakwai ko zuwa duwatsu guda bakwai yana mai cewa Allahu akbar Allahu akbar sai ya tsaya kuma ya fuskanci alƙibla ya ta addu'a sai sai amma Jamra jamratul aqabati amma jamra ta ƙarshe ita ce babbar wanda sai kayi biyun zaka yi ta fayarmiha to yakan jefe ta ne wa yukabbiru yana yin kabbara inda kulli hasatin yayin kowace tsakuwa da zai jefa yana Allahu akbar wa yansarifu sai ya juya kawai wala ya tafi ha ba zai tsaya a wannan ya yayi addu'a ba saboda addu'an ana yin ta a jamra ta farko da ta biyu in ka gama amma jamra ta uku in ka jefe ta sai ka kama hanyar ka tafi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bai yi wannan ba wato Abdullahi bin Umar yayi wannan aikin a aikace da ya gama sai ce haka za ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam haka na ga manzon Allah yana yi yanda na yin nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi muttafaqun ne alaihi sai du'a'u ta'ajjub wal amri sari sai addu'an ban mamaki wato addu'a in kai mamaki na wani abu shine at-ta'ajjub idan abu ya baka mamaki wani irin addu'a ya kamata ka yi, sannan wal amri sari da al'amarin da ya karanta maka rai abu ne ka ji daɗinsa ya ya kamata ka yi to sai ce abin da zaka ce subhanallahi ita ce addu'a ta farko ko zikiri na farko subhanallah in ka ga abu ya kayatar da kai ka ce subhanallahi haka nan ko kuma ka ce Allahu akbar kai kabbara Allahu akbar idan abu ya kayatar da kai subhanallah ya zo a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana sallan a asubahi sannan sai fiskanto mu yana ainihin wato mai mana wa'azi yana ta mana yana ta mana wa'azi to sai yake ce mana akwai wani mutum wanda yana kora ainihin saniya yana kora saniya a jeji yana tafiya da ita shikenan sai ya hauta kamar yadda ake hawan jaki to da ya hau saniyan sai ya buge ta to da ya buge saniyan sai saniyan ta yi magana ta ce inna lan nukhlaq li hada mu ba an halice mu don a hau mu ne a buge mu ba wa inna ma khuliqna lil harth mu an halice mu ne don mu yi noma wato mu yi huda mu gyara gona a yi noma amma ko ko mu ɗauko abin nan a zo a yi maimai dai ko noma na farko a yi shuka da ba kuma a zo a gyara gonan da ainihin shanu yace to mu an halitta mu ne domin wato ainihin mu gyara gona mu yi noma ba wai don a hau mu ba kenan jaki ne da alfadari da doki shine aka halitta don hau wal khayla wal bigala wal hamira li tarkabuha wa zina to wannan da wannan abin da din yayi magana wannan saniyan ta yi magana manzo Allah ya ba su labari sai suka ce subhanallahi al ta tatakallam suka ce subhanallah balki ya tabbatar ma Allah saniya kuma tana magana manzo Allah ya ce amantu ko uminu bi hadha ana wa abubakar wa umar yace ni nayi imani da wannan kuma abubakar da umar ma sun yi imani kuma shi ne riwayan hadisi yace wa laysa samma abubakar wala umar yace a lokacin babu abubakar da umar ma samma huma ko ma huma samma ba sa wuri amma maza Allah yace to idan kuna mamaki ko kamar ba ku yadda ba da ni da abubakar da umar mun yi imani da wannan kisa wannan yana maka matsayin abubakar da umar a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda bai san darajar su ba ne a yawa yan shi'a kenan wanda bai san darajar abubakar da umar ba suke aibanta suna zagin su amma dukkan mumini na gari ya san wato darajar abubakar da umar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ainihin darajar wannan hadisin kuwa muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim suka rawaito shi duk malamai sun yi tifaki akan akan ingancin haka nan hadisin Abu Huraira shi ma lokacin da yana da janaba ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kama hannunsa sai da aka je aka zauna sai sulale sai koma gida ya koma masaukin sai je wanka sai ne wanka da ya dawo sai manzo Allah ya ah, ina ka je ni na dole na ne mai ka bangan ka ba sai ce to ai ina da janaba ne a jikina sai na ji babu daɗi zauna da kai akwai janaba a na muna gaisawa sai manzo Allah ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus yake subhanallah ai mu'mini ba zama na jasa don kana da janaba da zai hana mu zauna da kai mu yano da kai mu gaggaisa da kai ma'anar sa kenan to za ka so da wannan abu ya baki mamaki sai ce subhanallah haka manzo Allah sama yi don abu ya baka mamaki sai ka ce subhanallah subhanallah wannan jawaban makamantan waɗannan hadisan suna da yawa babu lokacin koro su to su ake yi wanda su ne dalilai akan abu ya katar da kai za ka ce subhanallah to sannan haka ne yace za ka fi Allahu akbar in abu ya burge ka sai ka ce Allahu akbar wannan shi ma ya tabbata daga hadisin Abu Waqid al yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Hunain wato ba an yi fatahu Makka an bude garin Makka da yaki to muna tafiya lokacin yace mu daɗe da musulunta ba don manzala ta fara zo da mutum dubu takwas yakin yakin Makka sai aka buɗe maka da yaki ba tare da an kashe kowa ba sai dai kawai waɗanda mazalla ya zana ya ce ko sun ƙanƙame rigan kaba ne a kashe su amma kowa gudu ya dinga yi to a lokacin sai aka samu sun dubu biyu sun shiga musulunci da su suna daga cikin wayannan sababbin musulunta sai kuma aka tafi hunaini za a yaƙin hunaini kuma ga can wani kuma ya taro ya ɗauko rundunansa Auf bin Mali ya ɗauko rundunansa cewa zai zo ya yaƙi manzon Allah ta sama da shi da da kwansu da kwarkwatansu mazansu da matansu manyansu da yaransu da dukiyoyinsu gaba ɗaya to sai manzon Allah ya ce a fita a je a wannan yaƙi to za a kama hanya ana tafiya sai aka wuce wata wato magarya sidra wato wata magarya wata itaciya wanda kafurai suna nan mushurkai sun rataye ta kubansu sun kewaye wannan bishiyan suna neman albarkanta to da aka zo aka wuce to su waɗannan sababbin musuluntan ba su gama sanin ne ma'anar tauhidi ba ba san abin da ke warware tauhidi ba sai suka ce ya ya iji Allah na zata anwaɗi? kama lahum ku anwa? don wannan bishiyar suna ambatonta za zatu anwadin suke ce mata sai suka ce ya rasulullah wannan mu ma ka ba ka ware mana wata bishiya mai suna za zatu anwaɗi? kamar yadda su ma suke da za zatu anwadin ma'anar zatu anwaɗi wacce ake rataye rataye a kanta yace to mu ka ware mana wata bishiya mana mu zo muna shafa ta muna neman albarkanta muna aje ta kubanmu a kanta wannan ne mazala ta sa sai ce Allahu akbar laqad qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun qala inna as-sunan latarqabanna sanana man kana qablakum manzo Allah ya ce Allahu akbar yace wallahi na rantse da wanda raina yake hannuna kun faɗi irin maganar da banu Isra'ila suka gaya wa annabi Musa. Da suka ce masa iji Allah na ilahan kamalahun aliya suka ga wasu suna bauta wa gumaka sai suka ce Musa ka ba ka dan ware mana mu wani gunki ma mu dinga bauta masa kamar yadda wa'annan suke bauta wa gunki. Kaga ba su gama fahimtar tauhidi To sai ma sai sai abun nan sai manzo Allah sallallahu sa sai annabi Musa ya ba su amsa ya ce innakum qaumun tajhalun ko mutane ne jahilai har yanzu ba ku gane tauhidi ba tukun kuna cewa a gaba a ware muku wani gunki ku bauta masa tare da Allah ai wannan shine hakikanin shirka kenan to sai manzo Allah ya ce to dama haka hanyoyin suke ku ma za ku bi hanyar yahudu da nasara domin duk na shaga muku duk wata bid'a ko wata shirka da kaga ake yi a cikin al'umma manzo Allah ta sama to yahudu da nasara ne suka fara yin ta sai ake kwaikwayon su yace to dama haka hanyoyin suke a cikin al'umma ta da a samu masu bin hanyar yahudu da nasara dinga yin shirka suna ɗaukan cewa tauhidi ne ko ibada ne wannan hadisin hadisi ne ingantacce hadisin bukhari da muslim to a lokacin eh, na ina nake ne ma yaf'alu man atahu amrun yasuru to wanda al'amarin da yake faranta masa rai ya zo masa fa wato aka bashi labari na wasu abubuwa waɗanda suke faranta masa rai me ya kamata yi zai faɗi ya sujjada ne ya gode wa Allah ta'ala ga hadisi nan kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu aw yusurru bihi kharra sadidan shukra lillahi tabaarak wa ta'ala wannan hadisin Abu Bakr wanda Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne ingantacce yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza atahu amrun yasurruhu idan wani al'amari ya zo masa ya surruhu da yake faranta masa rai au ya surru bihi ko yake farin ciki da shi duma nan ɗaya ne to karrasa gidan sai faɗi yana mai sujjada shukran lillahi tabaraka wa ta'ala domin godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda albarkatunsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka to manzala in in an ba shi labari kamar ya tura runduna na yaƙi sai a ce masa ai an ci nasara to sai faɗi ya sujjada wani ita ce ake ce mata su ce wato in wani abu na farin ciki ya same ka kana neman wani abu aka gaya maka ko an ci galba akan abokanin gabanka ko kuma wani abu da kake nema na farin ciki ko aka za ka ce an biya maka kujerar maka misali ko kana neman wata mata aka ce an baka ita to sai ka faɗi kai sujjada don ka faɗi kai sujjada alamun ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala haka manzo Allah ta kuma ke. kuma wannan sujudan ko da alwala ko ba alwala ana yin ta da zaran an gaya maka kawai zaka faɗi don ba dalilin da nuna sai da alwala ai ba sallah bane kuma in kace sai ka da ka je kai alwala ka nemi ruwa kai farki kai alwala kan ka zo kai ai wato marmarin zai dan rabuwa marmarin zai rabu amma ana gaya maka kawai ka faɗi kai sujjada ka gode wa Allah ta'ala ma yaqulu man ahsana man ahassa waj'an fi jasadi wato abinda wanda ya ji wani ciwo a jikinsa zai faɗa idan ka ji ciwo a jikinka me ya kamata ka yi me ya kamata ka faɗa sai ka mana hadisin wato ba ya daka alallazi ta ta'allamu min jasadika wa qul bismillahi talafan wa qul sab'a marratin a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadu wannan kuma hadisin sayyidina Usman hadisin abin hadisin Usman bin Abil Al-Thaqafi ba sayyidina Usman ba wato ba Usman bin Affan ba yace ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ciwo da yake damunsa ya kai manzon Allah kuka akwai wani ciwo da yake ji a jikinsa to shine yace kuma tun da musulunta yake jin wannan ciwo to shine manzon Allah ta alaihi wasallam sai yace masa za ya daka alal ladhi ta'allama min jasadika wato ka tsora hannunka alallabi ta'allama akan inda yake raɗaɗi min jasadika na jikinka inda kake jin raɗaɗin, ka tsora hannunka akai wa kul ka ce salasa marratin sau uku sai ka ce bismillah bismillah bismillah har sau uku bayan ka tsora hannunka akan inda yake maka raɗaɗi, sai yake wa kul sab'a marratin sannan bayan nan kuma sai ka faɗa sau bakwai ga abin da ka faɗa a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadir wato a'udhu billahi ina neman tsarin Allah wa qudratihi da ikonsa min sharri ma ajid daga sharrin abin da nake ji wa uhadir kuma nake tsoron sa nake kaffa kaffa da shi sai ka faɗi wannan sau bakwai ka tsora akan wannan mazala kuma ne ba da wannan magani hadisi ingantacce hadisin da imam muslim ya ruwaito zaka zaka ce bismillah ka tsora hannunka akan ciwo inda yake maka zafi bismillahi bismillahi bismillahi sau uku sannan sai ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir sai ka sake maimaitawa har sau bakwai shi ne sai ka ɗage hannunka idan kai haka ka yi abin da manzon Allah ta sama ya koyar ga dukkan wanda yake jin wani ciwo a jikinsa du'a man khashiya an yusiba shay'an bi ainihi addu'an wanda ya ji tsoron an yusiba shay'an ya samu wani abu bi ainihi da idonsa wa ko kuma a ce da kambin idonsa idan kana tsoron in ka kalli abu za ka same shi da kambin idonka to ga irin addu'an da ya kamata ka yi wato kambin ido kamar yadda zuwa hadisi al'ainu haqqun kambin ido gaskiya ne haka nan kuma kambin baka shi ma gaskiya ne wato mutum ne yana da wani abu a jikinsa sai zama in ya kalli abu abun ya kayatar da shi ya burge shi sai wani masifa sai samu sai faru da abu ko mutum ne ko ya kalla ya burge shi sai kaga mutum ya faɗi yana ta kuka ya fita daga hayyacinsa ko kuma in yi magana ce kai wani abu yana da kyau wani abu abu ne mai kyau ya burge shi to ba ƙarshen ta sai ainihin wannan abun ya samu matsala in mutum ne sai faɗi sai kaga yana birgima wannan shi ake cewa kan min baka ko kan ido ko a faɗa ko kuma a kalla da ido in ma ya zama kana son abun ne saboda farin ciki ya burge ka sai wata masifa ta same shi ko kuma ka ji haushin wannan abu idan ka shi ka ji haushin abu ka kalle shi sai ka ji haushinsa to shi ma aka za ta faru ko kai magana a kansa to shi ma sai wani bala'i ya samu abu in ma mutum ne sai faɗi ya kama girgima wannan shi ake cewa kambin ido ko kambin baka ko kana son abun zai iya faruwa ko kana kin abun zai iya faruwa in kana da wannan ciwon da ake ce masa kambin ido ko kambin bakari lokacin da kai abun ya kayatar da kai kai magana a kansa ko ka kalle shi ko ka ji haushinsa kai magana a kansa ko ka kalle shi a lokacin sai aljani in mutum ne sai aljani ya zo ya shige shi sai kaga ya faɗi yana birgima kuma wannan abu tabbas akwai shi sai dai shi mutumin da yake da wannan abun ba da sonsa ne wannan abun yake faruwa ba ba da sonsa ba to idan ba a sani ba sai a ce ai maye ne a je a kama dukansa wata tsohuwa ce a ce mai bai mai mai ya ce a je a kama dukanta kuma ba laifin ta wani ita ba ta san tana da wannan abun ba maye na'am in shi ne tsafi mutum yake yana cutar da wani kaga wannan ka abun a buge shi ne kai abun a kashe shi ne ma don hukuncin sa hukuncin kisa ne idan an ji an tabbatar a kotu cewa matsafi ne shi tsafi din sai a kashe shi amma mai kambin baka bai ji wa bai gani ba a zo a kama dukansa wannan zalunci ne don wannan sabon manzo Allah akwai masu irin wannan kuma manzo bai ce a buge su ba bari ka ji abin da manzo Allah yake ayi manzo Allah ta sama anan ya kawo hadisi ne karshen sa idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibuhu falyad'u lahu bil barakati fa innal ayna haqqu to wannan karshen hadisin kenan wanda hadisin Amir bin Rabi'a Amir bin Rabi'a yace na fita sai ga sahal binu ni ga sahal bin hanif to sahal bin hanif shi ma sahabi ne yace sai suka fita suna neman inda za su dan fake yana sai dan tuɓe rigansa ya dan yi wanka ya sha iska to amma mutum ne mai kunya ba zai yadda ya tuɓe rigansa a gaban mutane ba a gaban mutane wani na ganin sa ba sai kama zagaya ya samu wani kududdufi inda zai iya tuɓe rigansa to da ya tube shi ya ɗauka babu mai ganin sa ba sai shi wannan bawan Allah Amir yana ganin sa yace da na ganshi sai na ga farar fata mai kyau wannan abun sai kayatar da shi shikenan wannan kallon da ya masa kawai sai wannan ba Allah sai ya fadi kawai shi sa albino Hanif sai ya fadi yace sai dinga jin ƙwa ƙwa ƙwa irin ƙara na wanda yake abin nan wanda farfadiya ta buge shi Ina ta wani ƙara a bakinsa kamar mai amai Ya ce to da na ji haka sai na kira shi na ce sahal sai shiru Ya ce na kira shi har uku bai amsa ba Ya ce to sai na fahimci cewa lalle kambin baka na ne ya same shi ko kambin ido na sai na gudu na je na samu manzo Allah sai nace ya rasulullahi ga abin da ke faruwa sai Manzala ya ce to ku tashi mu je Manzala ya bar inda yake zai kitara ruwa ya je ya same shi to ya zai same shi shine sai ya ainihin wato ya bugi kirjinsa to da ya bugi kirjinsa sai masa addu'a addu'an da ya masa kuma ita ce Allahumma asbi Allahumma azhib harraha wa bardaha wa wasabaha ya Allah ka tafiyar da zafin wannan ciwon nasa da sanyin wannan ciwon nasa da kuma radadin da yake ji na wannan ciwon sai manzo Allah ya masa wannan addu'a to shikenan da ya masa kuma sai gashi mutumin ya miƙe kamar ma wannan abun bai faru da shi ba shikenan sai ya tashi kawai ya dawo hayyacinsa to shine manzala ta sa ta yace idza ra'a ahadukum min akhihi idan ɗayan ku ya gani daga ɗan uwansa aw min nafsihi ko daga kan kansa aw min malihi ko daga dukiyansa ma yu'jibuhu da zai kai ke kayatar da shi to falyad'u lahu bil baraka yayi masa addu'a ta albarka yace ma sha Allah Allah yi albarka Allah wa wannan abun albarka fa innal aina haqqun domin kambin baka gaskiya ne kambin baka gaskiya ne ko kambin ido gaskiya ne to a nan wato addu'o'in guda biyu ne akwai addu'an in kana tsoron kada ka kama mutum da kambin idonka ko kambin bakanka to a lokacin cewa za ka yi masha Allah barakallah masha Allah barakallah in ka ce masha Allah barakallah to kambin idon bai zai kama shi ba kuma zai yiwa kana da shi kai baka sani ba to za ka duk abin da ya burge ka kawai ka ce masha Allah barakallah don manzo Allah ya ce falyada ulahu bil baraka yi masa addu'a da albarka a wata ruwa kuma yace yace masha Allah to da aka ce masha Allah barakallah sai ce fa innal aina haqqun domin kambin ido ko kambin baka gaskiya ne idan mai ta kambin ido ne ko kambin baka to mai bai da laifi a daina dukansa bai da laifi kwata kwata kuma galibin mai da ake faɗan irin wannan ne amma in mutum tsafi yayi an san cewa matsafi ne Da wannan kai yana da laifi don tsafi shirka ne kuma hukuncin mai tsafi ma kisa ne amma ba kai ne za a kashe shi ba alƙali ne zai masa hukuncin kisa kaje ka kama dukan wani baka tabbatar da matsafi ne ko ba matsafi ba to wannan kafin abun ya faru shine zaka ce masha Allah barakallah in abun ya faru kuma to ga addu'a ne ita ko malam bai kawo ta ba ita ce Allahumma azbi azhib harraha wa bardaha wa wasabaha ya Allah ka tafiyar da zafin wannan ciwon da sanyinsa da raɗaɗinsa to a da malam ya koro littafinsa to da ya kamata a nan du'a man khashiya an yusiba an bi ainihi sai rubuta wani ya ce abinda zai ce shine masha Allah barakallah shi nan addu'an kawai zai ga mana ba bayani ba domin yana yin haka ya dauko hadisin sai sigan addu'a din tunda littafi ne na addu'o'i to amma nan sai bayanin bai kawo addu'a ba sannan sai kawo addu'an kuma wanda abun ya shafa idan abun ya faru kuma fa to shine mutum ya ce Allahumma azhib harraha wa bardaha wa wasabaha sai mu ce wannan addu'an ya tofa wannan mutum to bayan wannan akwai magunguna da manzo Allah ya bayar na irin wannan wani kuma da abun ya same shi ya kalli wani shi ma ya fadi din manzala ta sama sai ya sa wannan sahabin ya yi alwala da ya alwala sai aka zo aka watsa wannan mutumin sai ya tashi kawai haka nan idan abun ya faru da shi ko ya yi alwala kai wanka wato a samu wani ruwa da ya taba guminsa sai a zo a watsa wannan mutumin idan ciwon nasa na zahiri ne in kuma a cike yake jin ciwon to a bashi ruwan ya sha ya yi alwala wannan ruwan da yake taruwa na alwalan sai a bashi ya sha idan ya sha shi kenan sai tashi ko kuma a watsa masa idan ciwon a jikinsa zahiri yake ji sai a watsa in duka biyu ne a watsa masa kuma a bashi sha shike nan da izinin Allah sai ya tashi irin wannan abubuwan a zamani wanzala ba matsala bane duk wanda yake da su maganin ake nema ba wai ana aibanta shi bane don shi ma bai san yana da wannan abun ba ma yuqalu inda al-fazai abinda ake faɗa lokacin da mutum ainihin wato ya razana in ka razana me zaka ce sai ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah haka za ka da ka kori ka la ilaha illallah mun san cewa yin masifa ta samu mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai amma in ka kori ta sai ka ce la ilaha illallah wannan hadisin daga Zainab binti Jahsh matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ran manzon Allah ya fito yana fito fito a birkice a cikin sahabbansa yana razane ya fito yana fitowa fiskanta ta canja ta yi ja sai ya ce la ilaha illallah wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj hakaza sai ce la ilaha illallah dan ya tsorita ne in ka tsorita la ilaha illallah ka sai ce wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab azaba ta tabbata wa larabawa amma duka jama'a yake nufi duk al'umma daga wani shari wanda ya kusanta a lokacin ba wasu musulmi sai larabawa ya ce an buɗe katangan yaji ga majiju kamar haka sai kewaye ya tsantsanta nuni da babbar yatsan sai kofa haka ya ce an ɗan buɗe kofan mun sani tun da zurkar ne ne wannan katangan suke ƙoƙarin su rusa wannan katangan su samu su shigo cikin jama'a su halaka jama'a to amma Allah bai ba su dama ba Allah bai ba su dama ba saboda haka idan sun zo sun sun tsara sun tsara maimakon idan sun zo tafiya su ce insha Allahu gobe in mun zo za mu karisa sai su ce gobe za mu karisa idan sun zo gobe kuma sai su samu wurin yana nan kamar yadda yake da katangan ta koma yau ma su zo su yi injiri su ce gobe za mu karisa idan jirin yayi a idan gobe sun za sai samu katanga ta koma yadda take da to bayan da za a yi su iya rusa wannan katangan sai idan wa'adin ya zo sai su ce insha Allah gobe za mu karisa in sun zo sai su same ta inda take sai su karisa amma labar da basiran su a yanzu ba su kina su ce insha Allah ba kuma shanki da cikin abal bayan ce Allah labar da basiransu su ba su yi tsani ba ba za su yi tunanin su ya kamata mu yi tsani mu zo mu jingina sai mu haura kawai ba sai mun rusa ba nan ma labar da basiransu su wannan tunanin har yanzu bai zo musu ba sai in lokacin ya yi sai su ce insha Allah sai su samu katangayin da take sai su karisa to amma a kokarin da suke yi na rusa katangan sun dan kula kamar haka yadda ba wanda zai iya wucewa ta wannan kofa amma sun kula ta yasa manzo Allah ya ce to fa mutane sun shiga uku akwai sharrin da ya kusanta wato kiyama ta kusa domin an kuda katangan ya ji ma ji kamar haka idan nuna dan da'ira na yatsa ka san nuni da babban yatsansa to wannan shi na kiyama ta kusa ta tashi dama Allah ta ce ya kai tarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar ata amrul lahi wa la da aka alƙiyama ta riga ta zo kar yi gaggawanta ta riga ta zo so da aka da yi faɗi wannan magana sai ita zainab sai mamaki ta ce a na haliku wa fina salihun ya da yanzu za mu halaka a cikin mu akwai mutanen kirki domin a lokacin kawai kamar alƙiyaman gobe ma za ta tashi sun ta sai ah, ya rasuwa layi yanzu za a iya halakar da mu alhalin a cikin mu akwai bayin Allah na gari mutanen kirki magana kuma ce na'am idza kasura al-khabar za a halakar da ku in barna ta yawa idan sabon Allah yawa ko akwai mutanen kirki a cikin ku za a iya halakar da ku za ka ba sabon Allah su suke jawo mutane to in abu ya koyi ta ka sai ka ce la ilaha illallah sai ma yuqalu inda zabi awin nahar abin da ake faɗa lokacin da zaka yanka dabba ko za ka soki shine bismillah wallahu akbar allahumma minka wa laka allahumma taqabbal minni bismillah والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني إذا ذاك ينك دبا وذاك سوكي راقومي wannan kuma ya haɗo ne daga hadisai guda uku hadisi na farko shine hadisin Anas hadisin Anas mazala ta sama da yanka ragunansa na laila ya yi bismillah samma wa kabbara ya yi ya kabbara wato ya ce bismillahi wallahu akbar to sai kuma allahumma minka wa laka shi kuma ya kawo daga hadisin jabir bin abdullah hadisi ne hasan wanda abu dawud ya rawaito shi da ibn majah da imam ahmad wanda manzala ta sama ya ce allahumma minka wa laka lokacin da zai yanka waɗannan ragunan to sai dai malamai sun yi sabani wajen ingancin hadisin shi dai shin gafir bin albani ya ba'a hadisin a cikin sunan a taƙiƙin sunan abi da ibn mata amma a shek shaibu arnaud ya ce hadisi ne hasan a taƙiƙin da yi wa musnad na imam ahmad bangare na uku allahumma taqabbal minni wannan kuma ya tabbata daga hadisin aisha radiyallahu anha wanda imam muslim ya rawaito ingantaccen hadisi lokacin da manzala ta sama ya yanka ainihin ragonsa ya ce bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa an ummati muhammadin ita ya Allah ka karba daga annabi muhammad da alayin annabi muhammad da kuma al'umma annabi muhammad to kai sai ka ce allahumma taqabbal minni ya Allah ka karba mini wannan hadisin shi ma ingantaccen hadisi sai ya ce ma yi li da raddi kai maradati shafi Abunda ake fada in za a mai da makirkin shaytan wato shaytan yana da abinin shaidan yana da makirci to idan yayyo kanka yana son ya halaka ka me ya kamata ka faɗa ga abin da za ka faɗa shaidanu aljani sun yi kanka za su halaka ka ga addu'an da za ka yi sai dai dogon addu'a ce kan ko za ka riƙe ta oho أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وذرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن إذن أجدني suka tinkare ka da takubansu da wuta za su halakar da وانا الدعاء sai ka karanta wannan addu'a wani addu'an kuma an karɓo ta daga Abi abitayya Abi yace na tambayi wato wani mutum ya tambayi Abdurrahman bin Khansha yace to manzo Allah ta sama yayi ne lokacin da shaitanu aljani suke son su masa makirki suke son su halaka shi yayi sai ba shi kissa yace ai aljani sun zo manzon Allah ya daga kuri-kuri suka dinga bijiro masa daga saman duwatsu suna gangarwa wasu daga saman dutse wasu suna kula daga daga kuri daga rafi suka tinkari manzo Allah sama kuma daga cikin su akwai wani shaytani wanda yana rike da wuta shi kuma yana rike da tsosanin wuta wuta na ci kamar shi haka ka sa masa wuta sun tinkari manzo Allah ta sama da su halaka shi ga wuta a hannun su ga kuma aljani ne wanda suke kangararu to da suka tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wa manzala ta sama ya tsori ta har ya dinga baya baya suna yowa kansa da wuta yana baya baya to sai mala'ika jibril sai ya zo wurin sa yace ya rasulullahi kul ka faɗa sai ce me zan faɗa sai ce kul ka ce a'udhu bi kalmatillahi tammati har zuwa ƙarshen wannan addu'a yace yana faɗan wannan addu'an gaba ɗayan sai tarwatsa su suka halaka dukkanin waɗannan aljani Allah ta'ala ya masa maganin su gaba ɗaya runduna ne ta shaidanu kangararun aljani za su zo su halaka shi yadda ta inda zai mala'ika ne ya ce ka faɗi wannan kalmomi yana faɗa shi kenan sai ya gama da su gaba ɗayansu Wani hadisin shi ma hadisi ne wanda yake ingantaccen imam ahmad ya rawaito shi ga hadisi ga fassara sa a'udhu bi kalimati bi kalimati llahi tammati ina neman tsarin Allah ina neman tsarin Allah da kalmomin sa wanda suke cika ku. allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wanda mutumin kirki bai isa ya ketare su ba wala fajirun ko mutumin banza ina neman Allah ya tsare ni da wannan kalmomin min sharri ma khalaqa daga sharrin abun da ya halitta wa bara'a ya halitta dai wa zara'a nan ma ya halitta wa min sharri ma yanzilu daga sharrin abin da yake sauka min samai daga sama wa min sharri ma ya ya'ruju fiha Allah ya sani daga dukkan wani sharri da yake hawa sama wa min sharri ma zara'a fil ardi da sharrin dukkan abin da ya halitta a bayan ƙasa wa min sharri ma yakhruju minha da kuma sharrin abin da yake fitowa daga daga cikin ƙasa wa min sharri fitanil fitanil layli wan nahar da kuma sharrin fitinan dare da yini wa min sharri kulli dariqin daga sharrin dukkan wani mai jirowa wanda zai jiro da daddare da zai zai fitine ka ko kuma zai ainihin bata maka ce illa ya yatruqu bi khairi sai dai wani mai bijirowa da jiro wanda yake bijirowa da alkhairi ya rahman ya kai mai rahama. manzo Allah wannan addu'a Allah ya masa maganin wadannan ruduna na wato ainihin shaitan al-istighfar wa tauba istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah ta sama yace wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra wannan hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito yace manzo Allah ta sama yace wallahi na rantsi da Allah inni la astaghfirullah ni ina neman gafaran Allah wa atubu ilayhi ina tuba zuwa gare shi fil yawmi ayini daya akthar min 70 marra sai da sau 70 wato yana cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi fiye da sau saba'in a yini to manzala da aka gafarta masa zunubansa gaba ɗaya yana istighfari sama da sau saba'in kai kuma sau nawa kake yi sannan ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marra wato manzala sallallahu alaihi wa sallam yace wannan kuma hadisin Abdullahi bin Umar ne wanda Imam Muslim ya rawaito yace manzala ta sama yace ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah ta'ala fa inni atubu ilayhi ko kuma fa inni atubu fil yawmi ilayhi ni ina tuba zuwa gare shi a yini a tamarra sau dari kaga wancan hadisi yace fiye da sau 70 wannan ya kare sa mana bayani kenan kenan sau dari yake sau dari yana astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi sai yace wa qala sallallahu alaihi man qala astaghfirullah alazim la ilaha illahualhayyul huwa alhayyul ilaihi wa lahu wa inkana kana sharra min azhab wannan hadisin hadisin zaidu maulan mazala ta sashi bin harisa ya yace ya ji manzon Allah ta sama yana cewa man qala astaghfirullah wanda yake ina neman gafaran Allah al'azima mai girma allazi ilaha illa huwa wanda babu an bauta da gaskiya kai shi alhayyu rayayye rayuwar da ba ta karewa mai kula da halittarsa wa atubu ilai ina tuba zuwa gare shi duk wanda ya irin wannan istighfarin astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi in kai haka mazala ya ce ghafarallahu lahu Allah zai gafarta wa wanda ya haka wa in kana farra min az-zahabi ko da ya gudu daga wurin yaki ne ko da ana yaki ne ya gudu Allah zai gafarta masa wannan laifi kun san babban laifi ne mutum yana yaki ya gudu saboda ubangiji ta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahafan fala tuwalluhum al-adbar ya kwallo kai imani tun kuka hadu da kafurai a wurin yaki kar ku juya musu baya ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Allah ta'ala ce duk wanda ya juya baya a wurin yaƙi an zo ana girka yaƙi sai mutum ya gudu in ba ɗan juya ne irin dabarar yaƙin nan ba ka dan juya kamar za ka gudu abokin gaban ka sai ya sake ya ce ka tsori ka sai ka juyo da gudu ka zo ka caka masa takobi ko mashi ba in dai ba irin wannan ba kuma ba wai ka hango wani ne za a ci galba a kansa ka wurin wurinsa ka kai masa ɗauki ba ko kuma ka ga za a halaka ka sai ka tafi wajen wasu ku ci gaba da yaƙi a can ko su zo su haɗu ku yi taron dangi ku kashe wa'annan kafirin ba in ba haka ba duk wanda ya haka faƙad ba a bi gababin min Allah ya dawo da fushin Allah Allah zai fushi da shi sannan wa ma'awahu jahannamu makomarsa wutar jahannama ne wa bi'sal masir fir da makoma wutar jahannama to wannan babban laifi ne ga fushin Allah ga shiga wutar jahannama to idan ka ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi Allah zai gafarta maka ko da irin wannan laifin kai hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi ingantaccen hadisi yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن wannan hadisin an rawaito shi daga Amr bin Abasa yace nace ya Rasulullahi hal min sa'atin aqrabu min al-akhar shin a lokutan addu'a kam akwai wani lokacin da yafi wani lokaci ne kusa da Ubangiji ke subhanahu wata manzo Allah sai ce masa na'am haka ne to sai ga masa wannan yace aqrabu ma yakunu rabbu min al-abd lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala fi al layl al-akhir a cikin duhun dare na karshe ne wato sudusin dare na karshe a kasa dare hudu kashi uku ya tafi saura kashi daya rubu'in dare kai na karshe ko sulusin dare na karshe to dan ne Allah ya fi kusa da mutum ka kasa dare uku ya zama saura kashi daya ko saura kashi kashi cikin hudu to wannan lokacin Allah ya fi kusa da bawansa to da haka ka dage da addu'a a lokacin yace fa in istata in ka samu dama an takuna mimman yadhkurullah ya zama kana daga cikin masu ambaton Allah fi tilka sa'a a wancan lokacin fa kun ka kasance ya zama kana la ilaha illallah subhanallah kana astaghfirullah a cikin wannan dare to ka fi kusa da Allah ta'ala na gaba yace wa qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa wa huwa sajidun fa aksiru du'a wanda hadisin tirmidhi rawaito shi da hakim ingantaccen hadisi wannan hadisin kuma hadisin abu huraira ne wanda imam muslim ya rawaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi kusanci bawa ga ubangijinsa wa huwa sajidun shine lokacin da yake sujjada a lokacin da kai sujjada kafi kusa da Allah Ya ce, aksiru du'a ku yawaita addu'a lokacin da kuke wato ainihin sujjada kamar yanzu hadisi فأما الركوع فعزموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقليل أن يستجاب لكم ركوع كجلمة مع الله الدعاء كداجي وجين الدعاء كنت تنتهي عن سامك فذا لوكة مسيح في قصدى وبنجي سبحانه وتعالى حديث نقب وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة hadisin al-agharu al-muzani radiyallahu Allah da shi wanda imam muslim ya rawaito shi hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yughanu ala qalbi akan rufe mini zuciyata wa inni la astaghfiru Allah ni ina neman gafaran ubangiji fil yawmi ayini mi ata marra abin da yake nufi da ana rufe masa zuciyarsa shi manzo Allah kullum a cikin zikirin Allah yake kullum kowane lokaci baya gushewa yana zikirin Allah to wani lokacin sai ya dan rafkana sai wani tunani ya dauke shi ya ji kamar an rufe masa zuciyarsa ma'ana wani tunani ya dauke shi sai ya manta da zikiri to idan ya manta bai yi zikiri ba na dan lokaci karami sai ya dauki wannan kamar wani laifi yayi sai kaddar yayi wa Allah laifi ne shikenan sai ya fari sau ɗari tuba da zuwa ga Allah ta'ala saboda ya dan samu dan minti biyu ko uku ba tare da yayi zikirin Allah subhanahu ta'ala ba haka manzo Allah ta kuma yake kuma a 24 hours in kan masa wani kake zikiri sai ka gama son zikirinsa ya zama ɗan takaitacce lokacin zikiri shine mafi karanci to sai dage da zikiri da istighfari da neman rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan darasin mu na farko na yau mun gama da magana istighfari za mu shiga maganan tasbihi insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh